so a cikin wannan channel muna tattaunawa dangane da bayanai wanda suke da alaka da wayar android ko computer so a cikin wannan tutorial na yau za mu tattauna kan bayanai a kan wayan android wato wasu sarka guda hudu ko sama da haka a kan wayan android daga cikin abin da za mu tattauna akwai abin da ake cewa magnification wato magnification shine wanda zai baka damar da zaka iya zoomin na screen ɗinka kamar yadda muke gani na kan wayan ka wanda zaka ga dukkan wasu abubuwa kwalla kwalla kamar yadda muke gani a nan wajen so idan ya kasance kana da sha'awar sa wannan magnification din akan wayan ka na android android abinda za ka yi shine direct za ka je setting na kan wayanka kamar yadda yake a nan wajen bayan ka je ka za ka duba zuwa kasa za ka duba accessibility kamar yadda yake a nan wajen za ka enable na accessibility wasu wayoyin ya kasance za ka iya ganin su a nan wato za ka iya ganin setting din a nan wasu wayoyin kuma dole sai ka shiga cikin setting din